da sunan Allah mai rahama mai jin kai, tsira da amincin Allah su tabbata ga annabi Muhammad da alayensa da sahabbansa baki ɗaya, ɓangaren hadith.